This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da sittin. masu haram a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu haure assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da jumai ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku yi cewa kula da farashin man fetur a jihar hukumar kula da farashin man fetur a jihar Neja sun kulle wasu gidajen mai kana ku ji rahoto a kan ranar 'yan jarida sai kuma umarnin da ko ta bayar a hana rusa wasu gine-gine a cikin gidan sarkin Kano. Kana muna da filin shakatawa da ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. 'Yan kungiyar al shabab ta ƙasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnatin ƙasar kwantar ɓauna a kudu da babban birnin ƙasar har ma suka kashe fiye da sojoji goma sha biyu. Ita dai kungiyar al shabab ta faɗi a jiya Litinin cewa sojojin da ta kashe talatin ne yayin da rundunar sojan ƙasar kuma ta ce akalla sojoji goma sha biyar ne 'yan yakin sa kan suka kashe. haka kuma an yatsin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar ɓaunar da suka yi sun yi wannan kwantar ɓaunar ne a tazarar kilomita 100 kudu da mogadishu babban birnin ƙasar wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da harin da 'yan alshabab ɗin suka kai wani otal a mogadishu suka kuma jaddada ƙudurinsu na goyon bayan gwamnatin ƙasar a yunkurin da take na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. suka kuma ce wannan harin ko kuma harin da aka kai otal ɗin da kuma wasu hare-haren ta'addanci da 'yan alshabab suke kaiwa ba za su kassara aniyar da suka kudurta ba jami'an sufuri a ƙasar rasha sun ce rakodin ɗaukan bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan ƙasar samfurin jet da ya faɗi a ranar asabar a ƙasar masar da mutane mai tan da 24 a cikinsa ba su lalace sosai ba har ma an gudanar da binciken farko a kansu a wata sanarwa da ta bayar a jiya litinin ma'aikatar sufurin rasha ta ce nan ba da jimawa ba za a yanke shawarwari a kan yadda za a kara nazartan bayanan rakodan ma'aikatar ta gabatar da wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan da kamfanin metroped da aka yi hayan jirgin jirgin saman daga wurinsa ya ce kuskuren bani adama ne ya haddasa hatsarin amma ba lalacewar injin ko wani abu daga cikin jirgin ba kamfanin metrojet bai ba da wani shaida ga wannan hasashe nasa ba kuma ma'aikatar sufurin ta ce kamfanin ya yi garaje gadami wajen yin wannan hasashe nasa to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta ƙasar china ya ce ƙasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta haifi fiye da ɗa ko kuma 'ya ɗaya sanarwar da kwamitin ya gabatar ya biyo bayan furucin da jami'an lardin hunan suka yi da suka faɗawa wata jarida cewa ba za a hukunta waɗanda suka sake yin ciki sau biyu ba kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa zinhua a takaice ya ba da labarin cewa a watan maris idan allah ya kai mu babban taron majalisar dokokin ƙasar zai tantance canjin manufar a makon jiya jam'iyyar communist ta ƙasar ta ba da sanarwa wajen wani babban taro da ta yi cewa za ta soke amfani da manufar da ta tanadi barin haihuwa ɗaya kurum da ƙasar ta yi shekaru 35 tana amfani da ita. ta ba da wannan sanarwar ce a yayin da ake nuna damuwar ragowa ko kuma ƙarancin masu ƙarfin yin aiki a shekarun 1970 aka ƙaddamar da amfani da wannan manufa domin takura ko kuma rage ƙaruwar jama'a a ƙasar. a lokacin aka yarjewa waɗanda ke zaune a alƙaryu da su haifi 'ya'ya biyu waɗanda ke zaune a yankunan karkara kuma ɗaɗe kurum ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi hasashen cewa kan shekara ta 2050 kimamin kashi 35 na 'yan ƙasar za su wuce shekaru 60 da haihuwa kenan ƙasar za ta fuskanci matsalar ƙarancin masu ji da ƙarfi. jiya litinin 'yan isra'ila guda hudu ne aka daba wuka ciki har da wani dan shekara saba'in da haihuwa wanda aka ji wa mummunan rauni a birnin netanya da ke gabar teku a yayin da ne dan shekara ashirin da ya aikata wannan danyen aiki kuma 'yan sanda suka harbe shi a wurin hukumomi sun ce wani saurayi ne dan shekara ashirin daga garin tukuram na gabar yammacin kogin jordan ne soki dattijon ɗan shekaru 70 da wuka su kuma 'yan sanda sai suka harbi saurayin nan take 'yan sanda sun ce an kai wannan harin ne sa'o'i bayan wani ba ne shi kuma ya su soki mutane da dama da wuka ciki ko har da wata gyatuma 'yar shekaru 80 da haihuwa kusa da birnin tel aviv wannan al'amari shine na baya-bayan nan a tazomar da aka yi a wata guda ana yi a kwashe wata guda ana yin sa ya zuwa yanzu dai yan isra'ila goma sha ɗaya ne palestinawa suka kashe su kuma palestinawa 69 aka kashe ciki har da palestinawa 43 da isra'ila ta ce suna da hannu a harhare da kuma yunkurin kai harhare a kan yahudawan labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga jihar Niger Najeriya inda aka rufe wasu gidajen mai saboda saba ka'idan sayarwa cikin farashi kamar yadda Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana a cikin wannan rahoton. Hukumar kula da albarkatun mai a Najeriya ta rufe wasu gidajen man fetur na 'yan kasuwa masu zaman kansu a jihar Niger. Sabon kwamandan hukumar ta DPR a jihar Niger, injiniya Abdullahi Isa, ya ce sun rufe gidajen man ne saboda samun su suna sayar da litan man fetur fiye da farashin gwamnati kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mai da wuya ka shiga wani gidan mai a naija ka samu mai dina ka saya a cikin farashi da gwamnati ya fada. So da zuwa mu daga juma zuwa yau yadda muka yi bayani an kulle gidan mai guda bakwai kuma yanzu muka gama magana da kai yanzu za mu fita kuma muna so yadda gwamnati ya ajiye asar da mai dole mutane wanda zai da wannan business na mai ya yi shi a kaida yadda ya kamata. To sai dai dillalan man fetur din sun kira taron manema labarai inda suka bayyana dalilin su na sayar da man fiye da farashin gwamnatin. Alhaji Muhammad Usman Dodo shine sakataren kuɗi na kungiyar a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Saboda inda muka sai mai A akasari inda muka sami mai nan babu inda muka sai lazar 85 87 naira wasu sun ce ah, me yasa ba ku sanar da su yadda kuka saya a can alhaji su wani wasu ba su suka sanar da kansu namu abin da muka sai da ba su zuwa can sanar da su don duk gashi dai an rufe gidajen man ku kuma kun zo kun yi mitin da su kun shirya da su koko a to shirin da mun kai shi ya nuna aikin sa yake kuma mun yarda aikin shi yake yi a yanzu dai a nan jihar Niger a iya cewa an ja daga a tsakanin hukumar kula da albarkatun man da kuma dillalan man masu zaman kansu to amma ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya bayyana matsayinsu. a sunana alhaji abdullahi na mina director first el shabab e za mu bi ai yanzu ma mun fito ne da niyan bin doka mu je mu buɗe wanda ya rage mana mu sayar da shi a yanda aka ce mu yi asara ran da Allah ya sa aka samu na gwamnati da za mu sayar 77 da kwabo 66 sai mu sauke ran da ba a samu wannan ba sai mu tsaya sai ran da aka samu wannan al'amari dai ya jefa dogayen layin motoci a gidajen man gwamnati da ke sayar da man akan farashin gwamnati al'amarin da ya jefa jama'a cikin wahalar neman man ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa suna eh, madaki emmanuel daga mai tumbi a gaskiya halin da muke ciki yanzu nan Allah ya zama wahala gashi nan ma ni ma na dai tura ma mota na ma yanzu nan ma gashi nan ba inda ma zan samu mai yanzu nan gani nan dai a zaune kuma gobe kuma dole in je wurin aiki sunana murtala gaskiya mun fi son a tilasta su a dawo da shi da gwamnati ta ce a siyar da mai don saboda idan ka aka dawo da shi za a samu saukin abubuwa to ko baya ga sau man da tsada direbobin dakon man fetur na kokawa da rashin kyawun hanya da ke sanya su ɗaukar kwanaki kafin su isu nan arewacin najeriya daga can kudun Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To an gaishe ka Mustapha kafin mu ci gaba a girgije da wannan. Ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san abu. ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu kai ya san girma ya san yabo haka mu zo mu ga alƙali abu Mai tsaya matsayaka a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da A tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya ko da ya waɗe ba ta ya ya abu. mu zo mu ga alƙali abu ya ɗau girma ya kai yabo. Kuita. Mu mu zo mu ga alƙali abu ya girma ya Wai ke buhu Bubakar, ko kan ku faɗa mani na sani na fi ku sani. Wai ke buhu Bubakar, ko kan ku faɗa mani na sani na ke ku sani na tafana. Kulka ishe gulbi ya cike, in ba kowa ko ka iya ko ba ka kaya ka Kulka ishe gulbi ya cike, ko ba kowa ko ka iya ko ba ka alkali na da wuya karo ko wata mawahala ka yi kowa a wani yi da shi ya ta girma ya sanya ku ko za mu ga alkali abu alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta aji e an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani ya girma ya zai ko zo mu ga alkali abu min haka amali na jan damo abu hukumu da kalu mana eh, magana ta kwakwai min eh, haka amali na jan damo abu hukumu da kalu mana eh, magana ta kwakwai ya san girma ya san yabo ko zo ga ya kale ka ji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba a kai shi ga alƙali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji tare a gaskiya ba da na ka alkali haka garba abubakar abubakar haka na go a kurka ga mutum dan kamana a kai shi ga alƙali abu a kai shi ga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biyar kurka hito mare tambaya aiki ka haɗe in ya matsu ya don girma dan yabo wajen buga alkali abu. Da abu na abu almustafa ku Allah ya yi ga duniya. Ya ba ku hutun horon jama'a da kuma ka kaurin duniya ba dan kuma da ta ya mutu ya don girma ya san yabo. Abina yake amali na jandamu abin hukumu da kalu mana. ya abu. a tsaya matsayarka abubakar a ɗauke bato mai gaskiya mai ƙarya ko ya waɗi kaya ce mata walwali ta zan girma a kan Haka nan ha. Ko mu ga alƙali abu. abin sallah shi na biɗa tuwon sallah shi na biɗa da abin yanka da abin miya alƙali kawai kawadiya na bata an sowa wani alƙalin ƙasa da ba da an sowa wani alƙalin ƙasa da ba da bai san amma ba bai san sabbi ba shi zai yi tsare neman guda da can gaba kawo ramar kar Sowa wani alƙalin ƙasa da babu sani ta walwali ba san amma ba bai san sabi ba shi sai ya tsare minnin guda da can gaba kawara ba iya ka sani Allah billan shari'a kuma sai ba baki ai eh, bila ki amali na jandamu abu kuma na kalu mala eh, magana ta bakwai ka dan girma da yabo ka tsaya matsayin ka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗaya ko da ya wani kaya ne ba da walwali ya ɗan girma ya tsaye ku mu na maka alƙali yahu alƙalin mulki bakar ko kan ku faɗa mani na sani na ne ku sani na takuna alƙalin mulki bakar ko kan ku faɗa mani na sani na ne ku sani na takuna ya ɗan girma ya tsaye in ka ishe gulbi ya cike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka tsaya kan ka kwa in ka ishe gulbi ya cike in ba kowa ko ka iya to madalla an gaishe kamar jayi na rambaɗa kwanan nan ne mai martaba sarkin kano ya bayyana cewa akwai bukatar najeriya ta rage darajar kudinta domin inganta tattalin arzikin kasar akan wannan ne mahmud ibrahim kwari ya tambayi lawal habib habib masani harkokin tattalin arzikin kasa ko ina hankalinsa ya karkata game da wannan shawarar ta mai martaba sarkin kano ba ko kokanto cewa mai martaba sarki babban masanin tattalin arzikin kasa ne kuma abin da ya faɗa ba kirkire ba ne tunani ne kuma karatu ne to amma shi nazarin tattalin arzikin ƙasa ya kasu kaso da yawa amma akwai kaso guda biyu na manya waɗanda kake kira the monotrist wanda suka fi ta'allaka da magana harkokin kuɗi suke ganin cewa dukkan wata matsala da take faruwa a ƙasa tana dangantaka ne da yadda yanayin tsarin tafikar da kudinta yake a kuma ta nan za a iya kyautatawa ko gyara tattalin arzikin ƙasa sannan akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda suke e, keynesians ne wato su kuma waɗanda suka tafi akan cewa shi tattalin arzikin ƙasa baya tafiya shi kaɗai har sai ya zama cewa akwai son hannun gwamnati mafi yawa waɗancan ɓangaren wanda suka ganin cewa harka kuɗi ita take ta ce take juya yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa yake sun fi tafiya akan cewa gwamnati ta zara hannunta akan abubuwa da yawa kuma yaddar shi ne cewa misali a tunanin shi ne na san mai girma sarki a tunaninsa ne kamar yadda monitors suke cewa idan har ƙasa ta rage darajar kudinta a yana ba ta wata dama idan kudin suka yi arha izamana ta ja hankalin masu shigowa domin su zuba jari idan har kudin kai darajarsa ta yi kwari to zuba jari zai zama na cewa babu riba amma ƙasar da take neman a zuba mata jari tana rage darajar kudinta ne domin mutane su zo su zuba jari idan aka zuba jarin nan shi kuma jarin nan shi ne yake kawo abin da sana'antarwa wato production a aikata wani abu shi kuma wannan aikata abu ba zai yiwu ba sai ka ebi mutane aiki wato saboda haka daga sana'antarwa za a samu aikin yi daga aikin yi kuma mutane za su samu kuɗi a hannunsu gwamnati ita ma za ta samu saboda za a biya haraji sannan kuma za a samu wanda za a iya ajiyewa wato savings idan aka samu wannan to kaga an daɗa zuba wani akan harkar a tattalin arzikin ƙasa za a dinga ta juyarta an karya lagon talauci wato vicious cycle of poverty wannan shine tunanin uh, waɗanda suke monetarist uh, economist wanda suka fi ta'allaka cewa kuɗi yawansa da ƙarancinsa da darajarsa ita ce take shi yake nuna ko da za waɗansu za su zo ƙasar ko su zuba ko kuwa kamar yadda suke cewa idan kuɗi ya yawa babu abin sana'antarwa babu uh, wato production to wato tsada kayayyaki za ta zo idan kuma ya karanci da yawa kuɗin kuma ga kaya barkatai to kaya za su kare idan kuma suka kare masu sana'antar da kayan wani lokaci za su daina sana'antarwa saboda babu riba sai kuɗin sai kuma wannan karye kayayyakin sai ta sa a rasa su idan aka rasa su kuma sai tsadar ta dawo saboda haka sai suke ganin cewa kuɗi ya kamata a daidaita yawansa da yawan abubuwan da ƙasa take iya sana'antarwa to saboda haka sai suke ganin cewa daga sanda kuɗi darajarsa wato the value of money ya fi ƙarfin abin da ƙasar take iya sana'antarwa wato kai equating value of money da production level cewa ƙasa ba ta sana'antar da komai amma kuɗin ta yana da ƙarfi da yawa wannan zai hana masu son zuba jari su zo saboda babu wata riba da za su madalla lawal habib kenan masani harkokin tattalin arzikin kasa shi ko sanusi adamu daga jihar adamawan najeriya ya aiko mana da rahoto ne game da ranar masu aikin jarida sanusi gare ka Ranar yaƙi da cin zarafi da kuma aikata miyagun laifuffuka wa 'yan jarida lokacin da suke bakin aikinsu na duniya. Na bana na zuwa ne lokacin da 'yan jarida a arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya addaba ke fuskantar kalubale na rashin kariya ko tsaron lafiyar su da na iyalansu. In ji Malam Zare Baba, sakataren ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa reshen jihar Adamawa. Muna fuskantar kalubale masu ɗimbin yawa. Mafi muni ma shine a lokacin harkan 'yan insurgens. agency din ka tarar cewa yawancin jaridu ba su samu su shiga lungu-lungu su covering abin da ya kamata su yi sojojin ma da karan kansu ba wai wani kariya suka ba mu ba a wayansu wurare haka duk operation da joint military forces za su yi ana ba wa mutane mu ayi accrediting din su a ba su uniform su tafi da sojoji su je su dawo kwanakin baya lokacin da muka yi recording da first ta gefen gire yaran mu da suka yi rashin a wajen akan tsauri kamin sojoji din sojojin da suka danno a wajen sai suka je suka kokore su wayansu su ma an so ma a kwace kayayyakin aikin su to kagan wannan babban kalubale ne banda ma haka ba ma in wayansu lokacin lokaci mu ma ya zama mana ya sa mana tsoro a cikin zukatanmu dan jarida mai zaman kansa kuma tsohon wakilin gidan rediyo na kasar Sin Garba Abdullahi Bagwai ya shaida min ta wayar salula cewa daya daga cikin kalubale da yan jarida ke fuskanta baya ga ta cin zarafi da kuma daukar rayukansu lokacin da suke bakin aiki ita ce ta zubewar kimar su a idon jama'a da suke wa aiki sakamakon kasalanda da iyayen gidansu ke yi cikin rahotanni da suke yadawa amma yanzu ina tabbatar ma ba wai kawai broadcast ba wai kawai rediyoyi ba da talabijin ta print za ka ga kafin kana tura edita shi kuma can zai buga zai zai danne labarin yake idan har ba shi da interest akan labarin na ko da ko labarin ka yana na gaskiya ne wasu watakila shi yana da mu'amala da wancan mutumin ka buga labarin ka tura kafin ma labarin ya je shi can edita ya sani an dakile labari sai dai ka ga babu labari saboda haka shi wanda ka zo mutanen talaka da kai fira da su ka ɗauki labarai kullum kima ka ce ke raguwa a gurin su saboda ka zo ka fira da su ka ce za ka gabatar da sakon ta yadda za a share musu hawaye amma ba su ga wannan abu ya dan jarida eh, jagororin masu kafofin yaɗa labarai suna da su ma suna takara sosai wajen ƙara kusa da kimar yan jaridunmu a Najeriya. Mr. Solomon Kumangar tsohon ma'ajin ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa ya ce 'yan jarida musamman waɗanda ke aiki a kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati na fuskantar takura. lele akwai takura musamman ma waɗanda suke aiki a kafafen watsa labarai eh, na gwamnati. Ko wasu abubuwa da ba za ka aika tinkare su ka faɗa musu ba in ka gan wani abin da ka san cewa gwamnati ba za su yarda a kai ba ka gan ba za ka yi magana ba gudu ma za ka yi domaici ma ko waɗanda suke gaban ka in ka kawo wani rahoto wanda zai soki gwamnati ka san za a cire ko kai ma kanka ba za ka yarda ka kawo ba so babban makasudin da ya sa a yau ana mutane waɗanda suke waje suna talakawa suna ganin yan jarida kamar su ma suna haɗa baki da gwamnati su cimma talakawa rahoton Majalisa. Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna kashi shida bisa ɗari na ƙararraki ɗari biyar da casa'in da uku na kisar gillar da aka yi wa 'yan jarida aka kai gabar kuliya. Daga cikin wannan adadin akwai 'yan jaridu biyu da suka rasa rayukansu sakamakon rikicin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. an gaishe ka sanusi a can jihar kano ko kotu ce ta bada umarnin dakatar da rusa wasu gine-gine da ke cikin gidan sarkin kano mahmud ibrahim kwari gare ka matakin kotun ya biyo bayan karar da alhaji salim abubakar bayaran ne ya gabatar inda ya koken cewa batun sauya fasalin wani salo ne na rusawa ko shafe ababen tarihin masarautar barista sanusi umar shine lauyan mai gabatar da kara abin da muke magana a kai shine akwai gidan sarautar kano wato gidan rumfa da nan ne fadar masarautar kano tun shekaru sama da biyar da suka wuce akwai gine-gine masu tsohon tarihi haɗi da makabarta ta sarakuna da matansu da 'ya'yansu ƙanana a ciki to yanzu shi sarki na yanzu sai yake yunkur rushe wasu sassa na wannan gida mai tsohon tarihi da kuma ita wannan makabarta da ta kunshi sarakuna wanda ɗaya daga cikin shine sarkin da ya kafa wannan gida kansa ma'ana sarki Muhammadu Rumfa Allah ya gafarta masa a tashi wa'annan kaburbura a yi wasu gine-gine wai ofisoshi za a yi wa hakimai to hakan shi ya sa muka garzaya kotu domin mu nemi kotu ta dakatar da yin wannan aika-aika domin wannan gida abin alfaharinmu ne ba ma ɗan kano kawai ba duk wani mutum da yake a ƙasar hausa gidan rumfa abin alfaharin sa ne gaba ɗaya ƙasar hausa da kanan birnin har yanzu ba wani gidan sarauta da ya kai sama da shekara ɗari biyar a tsaye yanzu haka a ƙasar hausa. sai dai majalisar masarautar kano ta bakin ɗan majan kano alhaji munir sanusi ta ce batun gudanar da kwaskwarima a tsarin gine-ginen gidan sarautar kano ba abu ne sabo ba domin koko a can baya sarakunan Kano sun sauya fasalin ginin wasu sassa na gidan saboda tsufansu. Yana mai ba da misali da garan bawul ɗin da aka yi wa ƙofar kudu da kuma ƙofar arewa. To amma hannu guda kuma masana harkokin shari'a na ganin cewa kamata ya yi sarakuna iyayen ƙasa su rinka kiyayewa da wani al'amari da ka iya kai su gurfana a gaban kuliya domin tsira da mutunci. tunda dai ba sa jerin mutanen da ke cin gajiyar sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya. A batu na gaskiya wato rikice-rikice irin waɗannan da masu kama da su ba za su haifarwa masarautar gargajiya ɗa mai ido ba, domin za su iya taɓa kima da muhibba da izza da kuma mutuncin masarauta. Tunda doka bata kafa su ta ba su wani hurumi ta ba su wani iko ta ba su wani abu ba a'a wannan darastawa da kimantawa da mutane suke musu shi ya zaunar da su a yanda suke a yau kaga daga sun rasa wannan to gaba ɗaya ka iya cewa tsarin rushewa zai yi. barista audu bula mafukar kenan lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria an gaishe ka mahmud yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi da suke masu gamsarwa kuma Allah ya saka musu da alkai muna ƙara musu ƙarfin gwiwa mu talakawa da jin irin shirye-shiryen da suke musamman ciki da gaskiya wanda wannan shi yana matuƙar taimakon mara ƙarfi a lokacin da aka zalunce shi kuma Allah ya ƙara ƙarfin na gode sosai mai magana bashir ka daga nan madobi lokacin. Assalamu alaikum suna na babba Haruna Habaji Bajo da karamar hukumar Kuna Kake jihar Gombe. Malamin makarantar a firamare Jalingo Primary School a Shaka. To gaskiya ya kamata a gwamnatin gyara da hukumar zaɓe ta Femi su yi wa Allah su gudanar da sahihin zaɓe a ƙasa Ganin yadda 'yan adawa su kalin domin ko gudanar da sahihin zaben nan fashi ne zai kawo zaman lafiya kafin zaben da kuma lokacin zaben da kuma bayan zaben Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Amadu Aja Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ina kiran sa mai girma gwamnan jihar Yobe a Zaki Ibrahim Bello. Sai yau Allah yau annabi ya duba cikin matasa wanda sun kammala karatun su kuma ayyukan da suke cikin jihar mu ya samu musu ayyukan yi ko kuma za su gwiwa da wasu kamfanuwa domin a buɗe wasu rasa na kamfanuwa inda matasa za su kuma aikin ya ji tattalin baki ɗaya. Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana buba ɗan bororoji daga Kuros Kawa karamar hukumar Kokawa jihar Borno. Ina kira ga shugabannin Fulani na kungiyar miyatti Allah don Allah don annabi in dai suna shugabantar Fulani da gaskiya to Fulani jihar Borno sun shiga da fiye da shekara da yanzu amma ba su kai musu wani taimako ba ba su yi maganan komi ba an karbi duk dabbobin su an bar su an kashe wasu ba sa yin magana sai dai kaji suna magana ba su kan siyasa abun da bai shafe su To madalla kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Yan kungiyar al shabab ta kasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnatin kasar kwantar bauna a kudu da babban birnin kasar har ma suka kashe fiye da sojoji goma sha biyu. Jami'an sufuri a kasar Rasha sun ce rakodin daukan bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan kasar. da ya faɗi a ranar asabar a ƙasar masar da mutane mai tan da ashirin da hudu a cikinsa ba su lalace sosai ba har ma an gudanar da binciken farko a kansu kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta ƙasar china ya ce ƙasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta fiye da ɗa ko kuma 'ya ɗaya to madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita jummai ali da ta taya ni gabatarwa da cubahiro diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.